mun taho da shi mun zo har kwanar madobi a san wannan da yake dama hanyar gida ce al'umma sun fito kwarai da gaske a dukkanin wannan gurare wanda wannan gurin da yawa daga cikin ayyuka da muka sa a wannan shekara saboda mahimmancin wannan mahaɗa akwai bypass ko kuma underpass guda ɗaya da muka sa irin wanda muke yi a kabuga irin wanda muke a gadon kaya ko guda ɗaya a nan hanyar karshe ka wannan in ka taho dama daga cikin birni za ka taho karshe ka ba sai ka tsaya nan ba kawai nutsu za ka yi a kullacen kusa da karshe ka da ita kan kaga wannan abu ne wanda ke zai taimaka haka kuma wanda suka taho wanda za su tsallaka daga shirata za su yi wajen mu domin su kuma su fita sama sauran ta tsare-tsare na hanya yadda yake Allah da wannan cunkoso an daina yin su wanda wannan akwai ƙarasa hanyar karshe karfa yanzu motoci suka taho a guji hanyoyi guda uku da na faɗa wanda za su yi hanyar fashe fara zai su yi hanyar kawai da ya rage wasu cikin a ɗauke wanda za mu ɗauke ta da ne gaba da isa yi ta fashe fara kusa da police station inda muka ɗauko hanya ita kuma daga can kan gada faɗuwa muka kawo su wannan police station hakan mun yi gadar wannan yan danko gadar fashe fara wacce ta tsallaka kaza ta tafi da dogon lokacin gwamnati ko ga kasuwar garu wannan mutane da suka shekara takwas shi ne tsare wannan gada ba Allah ya taimake ni yanzu mun yi sabuwar gada ta karaka wacce take Allah ya yarda suka ne zunuban su da irin kayayyakin su wanda suke na haramun Allah ya ta wannan gada ba ta ɗauka ba tare da samun wata matsala ba. ina yana da matuƙar muhimmanci kuma hanyar dubi ta kuma tana da irin cikin aikin da za mu